sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lasariya na yau talata 31 ga watan Agustan shekarar 2021. Baba Yaku makeri ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanun labarai. ana sa ran shugaban ƙasar amurka joe biden zai yi wa al'umma jawabi a yau talata biyo bayan kwashe sauran sojan amurka da suka rage a afghanistan da ya kawo ƙarshen yakin shekara 20 da ya bai wa taliban mulki masana kimiyya afirka ta kudu sun ce sun gawo wani sabon nau'in cutar covid-19 cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta kasar ta bayyana hakan a jiya litinin a wani sabon bincike magajin garin new orleans louisiana yana kira ga mazauna garin waɗanda aka kwashe kafin isowar guguwar ida ta ranar lahadi da kansu dawo saboda dawowar tsawa da ta bar mutane babu wutar lantarki kanun labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar naptip mai yaƙi da fataucin bil'adama a najeriya ta kaddamar da kwamitin katta kwana don murkushe ayyukan masu safarar mutane zuwa kasashen waje idan an kama irin wannan dole ne mu samo wanda suka yi musu hanya suka samu wannan kuma za mu rushe waɗannan gidaje kamar da yadda aka ajiye waɗanda aka sato aka kidnapping kaga rushe gidajen muke haka shi ma wannan zamu yi ƙungiyar miyata allah ta sake jaddada cewa bata amince da hana kiwo a filayen kudancin Najeriya da gwamnonin yankin suka ayyana a wasu watanni da suka shuɗe. Mun gane kai wata siyasa ce ta kiyayya. wannan dokan ma bata shafe mu ba ban ma yarda da ita ba domin wanda ya ce zai hana maka hanyar cin abincin ka to ai ya gama kashe kamar kawai kenan. Bayan haka gwamnatin Najeriya ta yi wani babban yunkuri na inganta sha'anin tsaro a kasar ta hanyar bada sama da naira miliyan dubu hudu domin samar da man fetur ga 'yan sanda kai tsaye. Muna kuma ɗauke da shirin noma tashin arziki sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarun duniya. Ana sa ran shugaban kasar Amurka Joe Biden zai yi wa al'umma jawabi a yau talata biyo bayan kwashe saurin sojin Amurka da suka rage a Afghanistan da ya kawo ƙarshen yakin shekara 20 da ya baiwa taliban mulki. Biden ya ce a wata gajeruwar sanarwa da ya jiya litinin cewa zai yi magana ne musamman akan yanke shawara na kin ta zaman dakarun Amurka a Kabul bayan 30 ga watan Agusta. Biden da wasu jami'an gwamnatinsa sun ɗauki makonni suna tattaunawa kan yiwuwar ƙara tsawon wa'adin zaman domin samun daidaito kan kalubale da kuma fa'idar babban aiki na kwashe 'yan kasar amurka da kuma fararen hula 'yan afghanistan saboda barazana ga tsaron rayukansu shawarar da biden ya yanke ta jajircewa akan kwashewar ya samu kushewa daga 'yan adawar siyasa kuma daga wasu abokan ƙawancen amurka ficewar ta zo kwanaki kaɗan kafin cika shekara 20 na tunawa da ranar da aka kai hari na ranar 11 ga watan Satumba. Harin ta'addanci da ya sa Amurka ta tura sojojinta zuwa Afghanistan don bin 'yan ta'addan kungiyar Alka'ida da suka shirya harin kuma 'yan Taliban suka ba su mafaka. Masana kimiyya a Afirka ta kudu sun ce sun gano wani sabon nau'in cutar COVID-19 cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta kasar ta bayyana jiya litinin a wani sabon bincike cewa sabon nau'in wanda ake kira da c12 a fara gano shi ne a afirka ta kudu a watan mayun wannan shekarar kuma ya ci gaba da yaduwa a kasashen afirka da asiya da kasashen turai da kuma yankin tekun pacific masana kimiyya sun kara da cewa nau'in c12 ya nuna alamu iri daya da sauran nau'i da suke da saurin riske garkuwar jikin mutum. Ba a wallafa binciken ba, ba a kuma bi tsarin sake nazari da aka saba gudanarwa ba. Masana dai sun ce suna kan saka idanu kan nau'in kwayar cutar ta C12 kuma a yanzu bai zama ɗaya daga cikin nau'in da ake sa ido a kai ko kuma nau'in abin damuwa ba. Ƙarƙashin ƙa'idojin da hukumar lafiya ta duniya ta kafa Cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta bayyana a ranar Litinin cewa rigakafin allurar guda uku na COVID-19 da ake amfani da su a Amurka suna da matukar tasiri wajen kare cutar mai tsanani. Magajin garin New Orleans, Louisiana yana kira ga mazauna garin waɗanda aka kwashe kafin isowar guguwar Ida ta ranar Lahadi da kar su dawo saboda dawowar tsawa da ta bar mutane babu wutar lantarki. Guguwar Ida ta sauka bakin tekun Louisiana da ƙarfin rukuni na hudu na guguwa mai ɗauke da iska da ke da ƙarfin gudun kilomita 240 a cikin sa'a ɗaya. Shekara sha 16 kenan bayan da guguwar Katrina ta yi barna a New Orleans lokacin da shamaki mai suna Leafs ya faɗi inda ya bar garin cikin mamayar ruwa lokacin da mutane 1,800 suka rasa rayukansu wasu dubban suka makale na kwanaki. Jami'ai sun ce shinge da aka tsayar na kimanin dala biliyan 14,500 a New Orleans ɗin bayan bala'in biyar, ya tsaida farmakin ida. kuma ya ajiye ruwa a tekun Mississippi daga ambaliya a garin. Duk da haka fiye da mazauna Louisiana miliyan ɗaya wanda ya hada da new orleans da kuma makwabta na kudancin jihar mississippi ba su da wutan lantarki gwamnan louisiana john edward ya ce akalla mutum biyu sun mutu sakamakon guguwar ida wanda ya hada da wani mutum da ya nutse a new orleans da kuma wani wanda ya mutu sakamakon fadowa daga bishiya a kan gida a wajen garin baton rouge babban birnin jihar Gwamna Edward ya kara da cewa ana kyautata zaton adadin waɗanda za su mutu zai karu ganin yadda aka samu gagarumar barna daga ida. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Hukumar yaki da fataucin bil'adama da bautar da mutane ta Najeriya NAPTIP ta kaddamar da kwamitin karta kwana wadda aka dora wa alhakin murkushe ayyukan masu sata da safarar mutane zuwa kasashen ketare a yankin arewa maso yammacin ƙasar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwali. Shugaban hukumar ta Naftif Sanata Bashir Lado wanda ya jagoranci kaddamar da kwamitin a nan Kano ya ce ɗaukar matakin ya zama wajibi la'akari da cewa wannan shiya ta Kano ta yi iyaka da wasu sassa na jamhuriyar Nijar kuma miyagu na amfani da ita wajen safarar 'yan najeriya zuwa kasashen libya da nahiyar turai a yanzu mutanenmu na arewa har ma sun rungumi abin sun fi mutanenmu na kudu so shi sa muka ga ya dace musamman wa'annan jihohi namu na kano katsina jigawa da kaduna mu kafa wannan task force ba don komai ba saboda a samu kusanci da al'umma wannan task force kuma ya kunshi police immigration dss da sojoji da manya-manyan jami'an tsaro shi kuma wannan task force amfaninsa wato zai je har ƙasa har wurin ah, hakimai da malamai da kuma masu unguwa. majan Kano wanda shi ke wakiltar masarautar Kano a cikin kunshin kwamitin ya ce masarautun jihar Kano ba za su yi wata-wata ba wajen ba da bayanan da ake bukata domin kakkaɓe masu waƙi da safarar bil'adama. Sarauta za ta ba da iya labari da yawanci labari shine farkon abin da ake ginawa a kai da ka za mu iya ƙoƙari muga cewar an ba da labari abubuwan da ake ciki na irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a cikin al'umma. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce gwamnati ta yi maraba da wannan yunkuri na hukumar naptif mun rungume shi da hannu biyu biyu kuma muna tabbatar wa shugaban wannan hukuma kuma ɗan kano shi sanata lado cewa za mu ba da haɗin kai kuma za mu taimaka wannan wato babban kwamiti domin a shawo kan wannan al'amari in ka kula wato masu haba-haba na kai mutane kasashen waje ko a sai da su ko kuma a sa su su yi wato wata bauta kamar irin bauta ta da to daga wurare daban-daban nan kano suke zuwa saboda allah ya albarkace mu da hanyoyi na zuwa kasashen waje musamman ma ga filin jirgin sama ga kuma wato hanya mai sauki da ake zuwa kasashe musamman ma kasashen west africa to kaga duk irin wannan sai an sa ido sosai da sosai don a shawo kan wannan al'amari. Dangane da gidaje ko gine-gine da ake amfani da su wajen ɓoye waɗanda ake yunkurin safarar su zuwa ƙetare kuwa, Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce. Idan an kama irin wannan dole ne mu samo wanda suka yi musu hanya suka samu wannan kuma za mu rushe idan gidajen wasu ne za mu rushe waɗannan gidaje saboda ba za mu ba kamar da yadda aka ajiye waɗanda aka sato aka kidnapping kaga rushe gidajen muke haka shi ma wannan zamu domin mu tabbata cewa an ɗau al'amari an ɗau mataki sosai da sosai kimanin 'yan najeriya 150 ofishin shiyar kano na hukumar naptim ya ceto daga hannun masu safarar mutane cikin ƙasa da makonni hudu da suka shuɗe lamarin da ke nuna yawaitar masu wannan ta'ada a najeriya musamman a wannan shiya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to gaida na kwari da wannan rahoton yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu an gudanar da bikin shirin muhalli na majalisar ɗinkin duniya jiya litinin wanda ya kawo ƙarshen amfani da man fetur mai haifar da fitar da hayakin motoci mai guba a faɗin duniya. Wani kamfani a Nairobi inda hedikwatar UNEP take yana aiki akan mataki na gaba don mayar da motocin bas-bas da kuma motocin gudanar da ayyuka zuwa masu amfani da wutar lantarki. A wata hira da murya Amurka Lucy Mugala injiniya ta ce an yi abubuwa da dama kuma a yanzu haka ta fuskar rage tasirin iska mai guba a Kenya amma abu kaɗan aka iya yi akan ɓangaren mota mai amfani da lantarki kuma wannan shine gibin da ake son cikewa na aiki muna duba yiwuwar faɗaɗa tasirinsa wajen ganin mun samu kan sashi mafi girma shine sashin jigilar jama'a da wannan za mu iya bi daki-daki domin cimma rage iska mai guba a kenya da ma afirka baki ɗaya. Joshua Anampiu ne manaja dabaru da tsarawa a cibiyar asusun kula da muhalli na ƙasa wato netfund kamfanin jiha da yake tara kuɗaɗe na ɗorewar kula da muhalli a Kenya. Anampiu ya ce komawa amfani da makamashi mai tsafta yana buƙatar zuba jari daga gwamnati. Amma kuma ya ce kwalliya za ta biya kuɗin amfani a kuma ci ribar jarin. Duk yadda cewa ya yi tsada a halin yanzu, mun sani nan gaba zai iya zamowa mai tasiri wajen kiyaye muhallinmu, wanda barazana ce mai wanzuwa a halin yanzu idan ba mu kula da muhallinmu ba. Ya kamata a zuba jari a yanzu, a saka wasu kuɗaɗe sannan za mu ga amfanin aikin nan gaba. To madalla a gaida Hanifa Kabiru Isa ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kungiyar miyata Allah ƙautar hori ta sake jaddada cewa bata amince da hana kiwo a filayen kudancin Najeriya da gwamnonin yankin suka ayyana a wasu watanni da suka shuɗe ba. Wakilinmu Alfonso Okoro Igwe ya yi mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. Kungiyar Fulani makiyaya ta miyatti Allah Kautal Hore ta sake jaddada kin amincewarta da tsarin hana kiwo a fili wanda gwamnonin kudancin Najeriya suka ayyana a Asaba babban birnin jihar Delta a wasu watannin da suka gabata. Injiniya Sale Alhassan shine babban sakataren wannan kungiyar. To in ka duba ai suna ta wannan maganan kiwo kiwo nawa ake a kudancin Najeriya. Ka duba jihohi kamar su Bayelsa akwai inda ma ake kiwon ne a ce ai wani antigrist jihohi kamar Lagos akwai wani bafulata ne a wajen da duk shanun da ke Lagos na 'yan kasuwa ne. abin da suke kai wani ciyayya ne da bai da ma ma'ana muguwar siyasa ce ko ba ta masu tasiri ba. Mu fatan mu ga kowane fulata ne an sugunar da shi an sama mai maki inda zai yi kiwon sa shi ma ya zama kamar kowane mahaluci a kasar nan. amma ba wai a tashi rana guda gaba da ce duk a san na problem din kasar na a cewa fulata ne ke kosin. So gane kai wata siyasa ce ta kiyayya ko wannan dokan ma bata shahe mu ba ban ma yadda da ita ba domin wanda ya ce zai hana maka hanyar cin abincin ka to ai ya gama kashe kama kawai kenan. A ranar 11 ga watan Mayu ne gwamnonin kudancin Najeriya suka ayyana hana kiwo a filayen yankin tare da ayyana ranar 1 ga watan Satumba wato gobe a matsayin rana ta karshe na yin kiwo a duk faɗin yankin. To sai dai gwamnan jihar Imo Sanata Hope Uzodinma ya riga ya janye daga wannan tsarin kamar yadda ya bayyana a 'yan kwanakin nan da suka shuɗe. Gwamnan kenan a inda yake cewa bani da wata dokar da aka ƙayyade domin hana kiwo. abinda muke shi ne muna sarrafa ayyukan kiwo a jihar imo a ƙarƙashin wata haɗaka tsakanin manomanmu da makiyayanmu sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar fahimta da aka gudanar a ofishina kuma sun amince da yin aiki tare kuma yanzu suna gudanar da harkokinsu ba tare da yi wa juna wata illa ba yanzu waɗannan kalamai na gwamnan na ci gaba da haddasa cece kuce a faɗin yankin kudu maso gabas inda wasu 'yan kabilarsa ta ibo na zarginsa da cin amana da kuma yi wa kudancin ƙasar zagon ƙasa alfonso sokorigwe muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya. A gaida Alfonso Okoro Igwe da wannan rahoton. Gwamnatin Najeriya ta yi wani babban yunkuri na inganta sha'anin tsaron kasar ta hanyar ba da sama da naira miliyan dubu hudu domin samar da man fetur ga 'yan sanda kai tsaye. Ministan ayyukan 'yan sandan Najeriya Alhaji Muhammad Mai Garidin Gyadi ya yi wa wakilinmu Umar Faruk Musa ƙarin bayani daga Abuja. wannan mun imani zai taimaka kwarai wajen gudanar da ayyukan tsaro a kasar nan kuma zai kauce ma irin kuma bayan da ake da shi na rashin ba da mai ga motoci sai ka tarar mota ta tsaye ma ba mai kuma ga aikin da ake son a yi da ita don aka yi la'akari da irin wannan yanayi da kuma irin kalubalen da ke gaban 'yan sanda to haka dole ne a ɗauki mataki a ga cewa an ba da cikakken gudunmuwa da ya kamata domin a taimaka ma 'yan sanda su aika su kamar yadda ya dace. Waɗanga kuɗaɗen idan ka la'akari da irin yawan ofisoshin da muke da su a ƙasan nan ka sani kamar kowace jiha akwai ofis ta jiha sannan akwai zonal command mafi yawan wurare sannan akwai kowace ƙaramar hukuma muna da regional office na kusan kowane garin uban kasa ko kuma babban gari dai za ka samu akwai wasu 'yan sanda kuma akwai motocin nan suna nan sannan kuma ƙarin da karau yanzu a halin yanzu muna nan muna ta sayan motoci to me amfanin motocin da za a sayi a jikin babu mai to wannan shi ya sa gwamnati ta ga wajibcin tana da wannan kuɗaɗe wannan kari ne ma ga abin da su kansu fosa da kuta suke baruwa wannan ne maka magana abin da mu nan ministry za mu dinga baruwa already mun riga mun bayar a wancan kwatar da ta gabata kuma yanzu haka muna nan muna shirin za mu raba man insha Allah ga kowace To amma abin damuwa shine da ake ta kuka na maganar cin hanci da karbar shawa wani tsari za ku fito da shi ta yadda kudaden nan ba za su zurare ba su shige hannun da bai kamata ya shiga ba wato ina nufin akwai wani tsari da za a rika tabbatar da 'yan sanda sun samu mai din kai tsaye daga hukuma ko a sa ido a kan yadda za su rika sayan mai dinan da kudaden da za a basu kai ɗaya daga cikin manufofin tare da mai shine kauce ma wannan cin hanci da rashawa za ka ga mafi yawan mutane idan suka zo neman taimakon 'yan sanda sai ɗan sanda ya ce dole ba mu da mai sai ka ba da kuɗin mai to ka kila ma sai a wuce abin da ake bukata to amma yanzu da yake suna da mai ba bukata a matsa ma kowa sai ya ba da kuɗin mai sannan kuma ah, tsarin da dauke da shi shine mai ne za a kai tsagaro ne za a kuma nemi kowace jiha ta tanadi wurin da za a zuba mata mai sannan muna da mutane waɗanda za su zagaya su ga an zuba wannan mai kuma su ga yadda ake amfani da shi a ah, gaskiya wanda muka yi wancan watan da ya wuce mun gamsu da shi kuma mun imani kusan kowace jiha ta amfana kuma ta yi amfani da shi kamar yadda ya kamata kana ba a samu jihohin da za a rika tsautsan man ana zuwa ana saida shi ta bayan fage ba tunda magana ce ta cin hancin rashawa da ake ta zargin aikin dan sanda ya wahala a kai to muna kokarin gwargwadon yawan mu tabbatar da cewa wannan bai faru ba ta hanyar sa mutane masu sa ido su ce a man da aka kai an yi amfani da shi kamar yadda ya kamata. Umar Faruku Musa kenan a hirarsa da minista ayyukan 'yan sandan Najeriya Alhaji Mai Gari Dingyadi daga birnin Abuja. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma bari koma gefe Muhammad Hafiz Baballe ya gabatar da shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon mun tattauna da wani masanin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa kuma mai haka rijiyoyin burtsatsai kan wani taro da ya halarta a birnin New York na nan ƙasa Amurka kan yadda za a kare ruwan ƙarƙashin ƙasa daga gurɓata wanda yake janyo cututtuka da dama. Kadda yana jaku da nisa ga da yadda hirar tamu ta kasance wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Sunana Abubakar Musa Macika. To, Alhaji Abubakar Musa Macika ko me ka Amurka? Ah, abin da ya kawo ni amurka shine akwai taro da aka yi a new york a kan ah, underground water wato ruwa wanda ke karkashin ƙasa su masana sun taru daga ƙasashe na duniya an yi bayanai an yi asidu da sauransu to wannan shine dalilin zuwa na yan halarci wannan taron wanda mun riga mun gama shi sa na kawo muku ziyara a nan BOA Hausa. To muna godiya da wannan ziyara daga kawo mana birnin Washington DC. To da farko shirin noma tushen arziki zai so ya san ko kuka tattauna a wajen taron. Tunda ka yi batun ruwa, ruwa kuma an aka yi batun ruwa ana maganar abin da ya shafi kusan komai sai da shi za a yi. musamman a kasashenmu wanda ana karancin ruwa na sha da wanda kuma ake amfani da shi musamman wajen noman rani to amma dai za mu so kai mana bayani akan ainihin shi makasudin taron abin da aka tattauna na'am wato kashin bayan taron shi ne mu masu haƙo ruwa ne wato ruwan karkashin ƙasa on the ground water to tunda muke haƙo shi to ya za mu kare shi daga gurbata shi ne kashin bayar maganar da ta tattara mu domin ruwan kala biyu ne akwai contaminated water akwai wato akwai gurbatacce kenan akwai gurbatacce daga farkon ginin rijiya wannan dalilin ma ya sa majalisar ɗinkin duniya ne ta maganar lafiya who hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ba na gode dalilin da ya sa ta ce a bar amfani da rijiyar gargajiya open wells dalilin shine babu yadda za ka yi karaba wannan gurbataccen ruwan da ke sama kada ya hadu da na karkashin ƙasa wato contaminated water kada ya hadu da on ground water to wannan shine makasudi a zo a tattauna ya za a yi a raba su don kada ka zo an maka bohol domin an yadda da a yi bohol a sha ruwanta to kar ya zama an yi bohol din kuma tana haduwa tsakanin gurbataccen ruwa da ke sama da kuma underground water wanda ka samu to idan ba a raba su ba to an yi ba a yi ba kenan ba bambanci tsakanin bohol da ofin wells To da kai maganar ruwa na karkashin ƙasa wanda a matsayinka wanda ka jima kana harkar haka bohol. Ban sani ba ko shekaru nawa kenan ya ɗauke ka kana wannan sana'a? Ina kai shekara talatin ina harkar gina rijiyoyin barfaje. Shekaru talatin. Kwarai kwalalle an sha miya a harkar. To za mu so mu ji ƙarin bayani dai akan taron. To ƙarin bayanin shi ne kaga idan ruwa ya zamana yana haduwa da surface water da underground water to zai cutar cutar wannan za ta shafi mutane za ta shafi dabbobi wannan shi shine ah, mu masu gina rijiyoyin burtsace a duniya an yadda mu gina a sha to kuma abin rashin jin daɗi sai ka tarar da kuma an gina kuma tana haɗuwa da ruwan da ke da gurbatacce da kuma tsabtataccen ruwa na ƙasa to kaga an yi ba a yi ba shi yasa wani lokaci ga ana ta treating malaria da typhoid to amma ko ka sha maganin na ɗan lokaci ne domin daga ruwan da kake sha ba ruwa ba ne tsabtatacce yana haɗuwa da gurbataccen ruwa to na shine ƙashin bayan wannan taro kada ya zamana ga ana tunanin mun yi bangare uh, wanda akwai yarda da natsuwa da ruwan da muka bayar amma kuma uh, zahiri ba haka bane to kamar kasashe na ne suka halarci wannan taron tun da ka ce taro ne na duniya wanda ya haɗu da kasashen afirka da kuma sauran yankuna na duniya haka wato kasan maganan corona din nan ta sa abubuwa sun yi sauri kwarai a duniya a rajista da na gani kasashe 25 ne kuma mu 25 ɗan nan da muka zo da 'yan gari da muka haɗu ba mu wuce mu hamsin ba amma yadda muka zauna hall ɗin nan zai iya ɗaukan mutum 500 ko sama da haka amma mu hamsin da wani abun nan haka aka rarraba mu saboda maganan social distance ba daga wurin za ka iya tambaya za a iya baka amsa ba sai mu mace junanmu ba to haka aka yi aka tashi lafiya. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban hirar. Yanzu a madadin Abubakar Musa Macika da na hirar da shi sai June Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kar mu manta baya shi ne To madalla a gaida baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na cewa al'ummar jihar Filato musulmi da Kirista ya kamata ku kai zuciya nisa, ku zauna lafiya da juna. Rikicin addini ko kabilanci ba zai haifar muku da damar ido ba. Ku sani cewa duk abin da zaman lafiya bai bayar ba, tashin hankali ba zai bada shi ba domin an ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki daga usman shitu mahuta wani sako na cewa an ce najeriya ta samu haɓakar tattalin arziki duk da basussuka da take amsowa amma hakan abin farin ciki ne matuka to sai dai fa ci gaba ne na mai gidan rijiya in aka yi duba da rashin tsaro da ake fuskanta a yankin arewacin najeriya allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a najeriya baki ɗaya daga baban mamman Sako na gaba ya fito daga Mahmud Salu kauran na Moda Zamfara. Ya ce muna fatan sabbin matakai da gwamnatin jihar mu ta Zamfara ta dauka don magance matsalar tsaro su zama silar shawo kan matsalolin tsaro da jihar mu take ciki. Sai dai kuma muna kira gwamnati da ta dubi matakin rufe kasuwanni masu ci mako-mako da ta dauka da idon basira. Kasancewar wannan matakin zai kara jefa al'umma da dama cikin mawuyacin hali. musamman waɗanda sai sun je kasuwanni sa'annan suke samun abin da za su ci da su da iyalansu sakonmu na gaba na cewa salam murya amurka ya allah muna roƙonka don darajar sunayenka 99 tsarkaka ka kawo muna ƙarshen wannan matsalar rashin tsaro da yake addabar ƙasar mu najeriya amin sako daga na mai umar makira da ya haya danno azare sai kuma sakon da ke cewa salam voa hausa da fatan kuna lafiya allah ya sa haka amin haba al'ummar jihar mu ta filato wallahi ya kamata mu sani cewa abin da zaman lafiya bai kawo ba wallahi tashin hankali ba zai kawo ba a don haka ya kamata al'ummar mu ta jihar filato mu rungumi kaddara mu zauna lafiya da junanmu Allah kuma ya kawo muna ƙarshen tashin hankali a sassan jihar mu ta Filato da ma duniya baki ɗaya amin sun amin mun gode. Daga Fatima Musa wa dabarikin laji jihar Filato tare da Sadiya M Sadiya daga birnin Kabul ta ƙasar Afghanistan da Maryam 'yar Fulani daga ƙasar Saudiya. madalla, yanzu ko ga Hanifa ta dawo da takaitattun labaran duniya. sa ran shugaban kasar Amurka Joe Biden zai yi wa al'umma jawabi a yau talata biyu bayan kwashe sauran Sojin Amurka da suka rage a Afghanistan da ya kawo ƙarshen yakin shekara 20 da ya bai wa Taliban mulki. Biden ya ce a wata gajeriyar sanarwa da ya yi jiya litinin cewa zai yi magana ne musamman akan yanke shawara na kin tsawaita zaman dakarun Amurka a Kabul bayan 30 ga watan Agusta Masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo karshen shirinmu na wannan la'asariyar. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi ke na agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni. Sai kuma injiniyanmu na wannan la'asariyar. Baba ya koma makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC yake sallama da ku. Mu huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirin mu na dare. Yanzu a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.